فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك سادواء وانا مسلاتي ميتارة البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقدن كيا cikin garin Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a a yau bakwai ga watan Juma'a da tsani hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kuma wannan shi ya daidai da 23 ga watan biyu shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul bakara wannan shi ne majalisunmu na 134 cikin tafsirin wannan sura inda muka kwana a cikin tafsirin ayata 189 wanda a kanta za mu ci gaba a mu saurari karatu wannan aya daga ɗan'uwa malam akwai wani matashi da muke tare da shi a wannan masallaci da sauran wuraren karatu ka da yaushe ɗan'uwa abdullahi abubakar ji allah ya masa rasuwa a wannan rana ta juma'a muna fatan ɗan'uwa za su sa shi addu'o'insu Allah subhanahu wataala ya farta masa sai ya fi masa ya sanya can tafi nan ya sanya masa ayyukansa na bare cikin mizanin hasanansa Allah ya fi masa kurakuransa ya ba wa uwansa da danginsa da masoyinsa dai haƙuri da duniya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون الله سبحانه وتعالى yace yas'alunaka an al-ahilla suna tambayar ka game da jiraren wata qul hiya mawaqitu lin-nas kace jirajiran wata lokuta ne na ayyukan mutane wal da tantance lokacin hajji walaysa albirru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha ba aikin ɗa'a ba bane ku shiga gidan daji daga bayansu, walakin walakin birra man ittaqa sai dai mai aikin da'a shine wanda ya tsoron Allah ko wanda ya kiyaye dokokin Allah wa'tu buyuta min abwabiha ku shigo gidaje ta kofofin واتقوا الله لعلكم ترحمون لعلكم تفلحون ku kiyaye dokokin Allah dan ku samu rabauta wancan satin mun yi tafsirin gabar farko wacce take magana akan hikimar jiragiran wata da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce masa tambaya akai da kuma mahimmancin da Allah subhanahu wataala ya ajiye karkashin wannan gaba ta biyu ta wannan aya ita ce wannan fadar sa walaysa bi an ta'tul biyuta min zuhuriha ba aikin da'a bane ku shigo gidajen ta bayan su walakin birra man ittaqa sai dai aikin da'a ko kuma mai aikin da'a shine wanda yake kiyaye dokokin Allah munasabar wannan jumla wannan gaba da gabar da ta gabata wanda take magana akan jirajiran wata shi ne kasancewa kusan lokaci guda aka saukar da su kuma kamar da muka ce a waccan gaba ta farko ta yi maganar aikin hajji wanda aikin hajji kuma ba wajabta shi ba sai bayan ramadan da shekaru ramadan an wajabta shi a shekara ta biyu bayan wannan aka wajabta aikin hajji mafi karancin shekarun da ake faɗa shi ne shekara ta shida wasu ce ta bakwai wasu ce ta takwas to kaga akwai bambanci tsakanin lokacin da aka wajabta azumi wanda ayoyin da suka gabata suka yi magana a kai da kuma lokacin da aka wajabta hajji to amma wannan maganar ta gaba ta shigowa gidaje ta baya wannan tana da alaka da aikin hajji sauran kaga akwai alaka tsakanin tambaya akan lokuta da kuma magana akan lokacin aikin hajji da kuma wannan ah, batu da Allah subhanahu wataala ya shigowa gidaje ta bayan su dukkansu wasu al'amura ne da suka jefa wasu cikin iskali da jefa cikin rudani da cewa suka kasa gane menene manufarsu wanda su har suka sa suka yi tambaya shi yasa sai aka kawo su aka hada su guri guda a da sun kasance kudaraba sun kasance idan mutum ya yi haramar aikin hajji ko ya haramar aikin umara daga garinsa to sai suka bayyana da daga cikin hukunce-hukunce da suke da alaƙa da harama ta fita haji ko umara shi ne mai harama idan ya fita daga gidansa wani abu ya sa shi zai sake dawowa gidan to ba zai shigo ta ƙofar gida ba sai dai hau ta kan katanga ko kuma ya huda wato katangar ya shigo ta ƙofa ta ƙofar da ya huda ah, wani idan ya kasance gini ne idan ko ba gini bane tanti ne shikenan sai ya keta tantin ta baya sai ya shigo ta nan wani al'ada ce da suka mayar da ita kamar addini kamar biyayya ga Allah kamar da'a saboda mai ihrami idan ya ihrami ba zai tafi ƙara shigowa gidansa ta kofar gida wata inda kowa yake wucewa haka nan ba zai shiga gurin da yake a rufe ba wato zai zama kamar yadda kansa baya ba zai dafa kansa ba to ba zai yadda kuma ya shiga wani guri da yake da rufin saman sama to shi ne wannan ya jawo wani kace abinan kace da ce a tsakanin sahabbai wanda har ta sa Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan da wannan aya to kusan duk larabawa suna wannan banda laraban da ake kiransu al-khums al-khums sune larabawa da ake ganin sun rike addini da ƙarfi sosai wanda sun hada da ƙuraishawa da ƙabilar finana, da khuza'a da ƙabilar taqif da dushar, da wata ƙabila da ake ci musu banu nasar ibn muawiya da wata mudlaj da ƙabilar adwa da azam da banu harith ibn abdulmanah da banu amir ibn sasa dukkan su waɗannan mazauna kabilu ne mazauna garin makka in banda banu amir ibn sasa su waɗannan ba mazauna makka bane to amma kasancewar mahaifiyarsu wato wacce suke dangantuwa zuwa gare ta bakuraishiya ce ta ce majid bintu tayyib ibn ghalib ibn fihr ko shi yasa su ma sai suka zama sun ɗauki wannan hukuncin na ƙuraishawa don haka duk waɗannan kabilu su su suna iya shigowa ta kofar gida ko da sun yi ihrami amma sauran kabilu laraba da ba su cikin waɗannan kabilu to su ɗayan daga cikin su yi ihrami ya manta wani abu a gida zai koma to sai dai ya hauro ta kan katanga ko ya fasa gidan ta baya ya shigo baya da damar ya shigo ta ta kofar gida saboda wai ya yi ihrami to haka ba zai taɓa bore wani abin da marar ihrami yake morarsa ba da haka ba zai shigo ta kofa ba domin wani abu ne da ya shafi more rayuwa shi ba zai ba sai hawo ta katanga to wannan Allah ce laisa biru ba ba aikin da'a ba wannan ba aikin da'a ba saboda haka an ce ba aikin da'a ba ne shari'a ba ta san shi ba ko baya da shi addinin da suka gada daga annabi Ibrahim alayhi salam wato al ba baya da shi idan baya ciki to menene wannan wani shishigi ne da wuce iyaka da azarbaɓi cikin ayyukan hajji wanda ba a umarce su da shi ba domin idan sun zaci cewa tun da ayyukan hajji suna hana a ji daɗi ta wani ɓangare mutum ba zai sa kaya ba yadda ya sa kaya ba zai sa wato ba zai rima kansa ba yadda ya sa ba kansa sai suke da tanto shi kenan in suka shiga harama to ko wani abin da zai shafi wani dan morewa haka shi ba zai yi ta ba da haka in ma shiga zai yi gidansa sai dai a wata katanga tun da wannan abu ne mai wahala shi ne a nan allah subhanahu wata'ala yake nuna musu cewa ba makasudin da ya sa allah ya haɗa wato ya shar'anta hajji shi ne wahalar da mutane ba ba don a jefa mutane cikin wahala ba kawai abinda ake so a nuna mutum ya nuna ta ɗinsa ga allah subhanahu wata'ala da nuna cewa ya karkaɗe wani abu na duniya yanzu ya koma ga allah subhanahu wata'ala sauraka wasu abubuwan da ya saba yi na cin daɗi wanda za su iya shagaltar da shi to yanzu ya watsar da su sannan kuma a nuna daidaiton mutane a gaban Allah subhanahu wataala wannan shine manufa idan wahala ta shigo ciki to Allah subhanahu wataala sai ba wa mutum lada gwagwadon wannan wahala amma ba a ce ya nemi shanta ba wajen a ƙara masa lada ba a cewa mutum ya nemo shan wahala saboda ladan sai ƙaru saurakan ana hajji akan abin hawa shi ce zai yi a ƙasa ce zai tafi a ƙasa kamar yadda aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani yayi ne tafiya a kafa ba zai hau abin hawa ba daga madina annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce a umarce shi ya hau abin hawa Allah ba buƙatar wannan mutum ya azabtar da kansa ne Allah zai yi da azab da azabar da zai sha ma ma ya fa'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum inna Allah la ghaniyun an ta'bibi hadha nafsuhu Allah ba buƙatar mutum ne ya azabtar da kansa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ruhu falyarkam ko umarce shi ya hau abin hawansa ya tafi shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi hajjinsa akan abin hawa akan ta yi dawafi akan ta yi jifa akan ta yi tafiya har tsayuwar karfa akan kan taguwar sai saboda haka idan har ana ganin akwai lada mai yawa cikin wannan to da annabi sallallahu alaihi shi zai fara shi zai fara yi domin ya fi kowa kudin wannan lada din afala akuma abin shakura ba kya so in zama bawa mai yawan godiya ga Allah saboda shi aikin hajji ba wasu ake ka shiga ka wahala da don ka samu lada a ita da ita bujuro ba kai ka neme ta ba an zo za a tafi arfa ka rasa mota ka taka a kara an zo dawowa ka rasa mota ka taho a kara an zo za a tafi za a tafi abinda tawafi tawafin ifada ka samu matsala ta rashin lafiya ko wani ka jika ta a hanya kaga wannan ba kai ka taro abu ba hmm. abin liskarka yi to a irin wannan sai Allah subhanahu wataala ya dinka maka ladan ka gwagwarin wahala shi ne abin da ya gaya wa Aisha radiyallahu ta'ala amin nabi da wa Aisha yake cewa albaruki a qadri wa shaqqatiki ba dai ki gwagwarin wahala to haka shi musulunci yake kuma da farko sun zaci cewa gwagwarin shi da ka sha wahala gwagwarin da za ka ƙara samun dada ba haka sai ya kasance suna yin wannan to shi ne Allah subhanahu wataala ya hana su ibnu jarir al-tabari ya rawaito daga ibn abi najih shi kuma daga mujahid abdullahi majal abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu cewa wa laysa birru bi an ta'tu biyuta min zuhuriha baya daga cikin da ku shigo gidaje ta bayan su mujahid yake cewa ayar laysa birr bi an ta'tu biyuta min quwwati min quwwati baya daga cikin da ku tabo ku shigo gida ta wasu kofofi daga baya wa abuwa da mutu ko wasu kofofi daga gefen gida da sa wa irin wanda mutane a jahiliya suke yi fanhu an min ha wa umiru an yadkhulu min ha Allah ya hana su surka shigowa ta wannan kofofi ya umarce su surka shigowa ta kofofin waɗannan gidaje irin wannan cewa da aka daga daga Muhammad ibn Muslim az-Zuhri haka da Arabi ibn Anas ah, ya tabbata cikin sahihai بالتالي البخاري ومسلم حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه نزلت هذه الآية فينا جوانا آية أكم متسوكا هنا نفهم سومة على المدينة كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبوال بيوتهم البراء عازب بك جوابوا متى المدينة إذا مك جي هج مك دعو ثم تم ذي الشداء جدا ستقوف الإدارة ولكن من ظهورها تبايا ذي zai hau wato amma dai hajjin an dawo kawai ba zai shigo ta kofar gida ba saboda kofa ce da masu zunubai ke shiga ta nan shi kuma ya riga ya wanke zunubai da baka sai ya zo da galadansa gida tsaf za ka sai hau ta ta to haka shi haka al'adar mu take mu mutanen madina rajulun رجل من الانصار فدخل من قبل بابه ana haka sai wani mutum ya je hajji daga cikin mutanen Madina dawa su ke da wuya kawai sai shi ke ta kofar gida to ashe wasu sun gan shi shi ke nan faka annahu uyira da zalika sai aka yi ta zulɗansa a gari aka yi ta yaba ɗinsa yi kaji wani ma wani wani ya je hajji amma wai ne da ta kofar subhanallah la ilaha ana ga zuwa takka wata tsiya wadda bai kamata kamar sai yi ta ba to wannan cece ku ci yayi yawa ya cika madina to ne wannan aya ta sauka kamar shi albara ibn azib yake fada walaysa birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakin albirra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha al-hasan al-basri ya nuna mana cewa ita wannan al'ada ta larabawa su in shigar gida ta kofofinsu in shigar gidaje ta kofofinsu ya nuna mana cewa al'ada ce da ba ta taƙaita kawai a cikin wasu ɗabi'un larabawa a kan tafiya ta aikin hajji ba ko tafiya suka yi wani gari suka dawo to suna ganin kamar bai dace a ce sun shigo gidansu ta ƙofofinsu ba sai su hau ta bayan katanga ko su fasa gini su shigo ko su fasa tanti su shigo sun bai da ita wata al'ada da suka bai kamar addini alhassan basirin kamar yadda yake cikin tafsirin ibn abi hatim yana cewa wasu mutane daga mutanen jahiliya idan ɗayansu zai yi tafiya wa kharaja min baitihi yuridu safara alladhi kharaja lahu sai ya fita daga gida da niyyar zai yi tafiya thumma badalahu ba'da khuruji an yuqima wa a safara sai kuma bayan ya fita sai kawai ya sake niyya ya sake ra'ayi akan cewa ya dawo zauna a gida ya fasa wannan tafiya ce lalle da kullu baita min bani to in ya dawo ba zai shigo ta walakin yatasawwaruhu min qibali dhahrihi sai kuma ta baya sai ya hawo ba zai shigo ta kofa ba to shine Allah ya saukar da wannan aya wa laysa birri bi anta biyuta min dhuriya a irin wannan magana akwai kwatankwacin ta daga Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi yake cewa kana rajulu idza takafa yace idan mutum ya gaba itikafi lan yadkhul manzilahu min babil bai to in zawo sai ya gama itikafi ko kun shiga ta kofar gida sai ya shigo ta baya shine Allah ya saukar da wannan aya akwai afa ibn abi rabah shi ma ruwa tana cikin tafsir ibn abi hatim akwai ruwa ibn abi rabah afa ibn abi rabah shi ba abin da yake faɗa ke ke cewa mutanen Madina idan sun je idi sallar idi suka dawo to sai su shigo gidansu ta baya suna ganin wannan ya fi kusa da aikin da sama da su ta kofar gidansu to shi ne allah ce wadai sabir da yan tattun biyu ta min zuhuri wato waɗannan ruwayoyi na alhassan basri da muhammadin buka da afa ibn ba ba suna nuna mana cewa al'adar sun fada ta ba wai ta ma ta ta kan aikin hajji kawai ba wani aikin ibada ma kamar itikafi suna masa wannan ko ta'idi suna masa wannan ko kuma ma mutum in yayi tafiya ya fasa kamar da alhassan basiri ya gaya mana to sai ya tashi koma a gida to sai hauro ta bayan katanga to shi ne allah subhanahu wataala bai nuna musu cewa wannan baya daga cikin aikin da'a da suke zato suna zaton kamar aikin lada suke yi kuma allah zai ba su lada aka nuna musu cewa baya suna so su yi aikin da'a na gaske shine su tsoron allah tsoron allah shine su kiyaye dokokinsa su tsaya su yi abin da ya umarce su su yi su bar abin da ya hana su wannan ne takawa kuma shi ne din duk wanda yake so ya samu shiga cikin masu biyayya al'abra to ya kasance mai bin dokokin Allah sau da kafa dokokin Allah sun kunshi aikata abin da ya yi umarni da shi na wajibi da barin abin da ya hana na haram to da wannan ne ya ji tsoron Allah ma'ana ya yi tsoron jefa kansa cikin abubuwan da za su jafo masa kushin Allah subhanahu wataala da azabarsa wannan shi yake nuna maka ba kawai abinda ni zuciyarka ta kudura take ganin akwai lada shine zai zama a karbabe a wurin Allah Allah ba wani yake dubawa ba kawai ka ji cewa abu kaza da lada ko kana tsammanin za a samu lada a cikin wannan abu don haka in ka yi shi shikenan a wurin Allah ba ya zama aikin da'a ko ya zama aikin tsoron Allah wannan ayat tana nuna ba haka bane don da haka ne da waɗannan sai Allah ya karɓi aiki su tun da sun yi ne dan Allah da neman kusanci zuwa ga da'a Allah a haka suka yi zato to kuma Allah sai ya musu cewa to wannan ba haka bane in suna zaton wannan da'a ce ga Allah to ba da'a ce ga Allah in suna ga zaton wannan tsoron Allah ne ko ta kawace to ba tsoron Allah a nan Allah subhanahu wataala ya nuna musu cewa su shigo da su shigo gidajen su ta kofa to biyuta min abwabiha su shigo gidajen ku ta kofa amma sai aka fara gabatar musu da da takawa aka ce walakin albirra man ittaqa walakin albirra ko albirra ana ko ba ana albirra kana nufin zalbir walakin zalbir man ittaqa inda al-akhbar an yi an ba khabar na abin khabar na al’aƙi da abin da yake da mai sifa ce to shine malamai suke tawilin su ce zalbir ana nufin mai biyayya shine wanda ya tsoron Allah ko kuma albir a bi ma'ana albar ce mai biyayya shine wanda ya tsoron Allah saboda haka a za zamu ga Allah subhanahu ala da ya hana su su shigo ta baya sai ya umarce su da su shigo ta ƙofofin gidansu wato shigowa ta kofofin gidan sai zama kamar shine biyayyar duk da cewa abu ne wanda aka sani a al'adance kowa ta kofar gida yake shiga inda kana da gida ka yi kofa to dama ai kayi ta ne don ka shiga to amma anan saboda sun kawo ta bid'a sun kawo ta sabuwar bid'a cikin addini wanda babu ita shine a hauro ta bayan katanga da sunan biyayya ga Allah sai wannan al'adar da aka saba ganin ta matsayin al'ada ce sai Allah ya mai da ita ce biyayya an gane saboda mai saboda ta ce ta za ta ci karo da al'adar da ta saba ta saba wa addini an gane ku duba ku ga tawa'atul buyuta min abwabiha ku zo ku shigo kofofin ku shigo gidajen ta kofofin su kaga wannan wani abu ne da dama haka ake al'ada ce to amma yanzu wannan al'adar saboda ita ta kori Mummuna na al'ada ta saba wa shari'a sai ta zama wani abin ni, sai ta zama ita ce da'a an gane ko saboda haka wannan yana nuna wato bayyanar da al'adu waɗanda za su saba wa abin da mutane suke zaton shi addini wato mutane suna zaton wani yin wani abu addini to sai ka bayyanar da wata al'adar da ta ci karo da wannan ko ka ƙi ko ka saba kai a naka abin da dan mutane su binciko to wannan da suke ba shi ne addini ba an gane to kai kai haka to kai wa Allah da'a duk da cewa wannan abin al'ada ne a fahimta wannan yana daga cikin wato hanyoyi na shari'a wajen wajen yakar bid'a da rushe ta Allah ce وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها bi babu bin da take cikin bi an babun cewa da aka kara ta cikin tarkidin nafi dan a kara karfafa korewa an ce laisa korewa ce sannan sai aka kara wata ba bi an wannan ba din an kara ta ne dan a nuna kore dan a kara karfafa wannan korewa saboda me saboda al'adar ta yi karfi a cikin zuciyarsu to shi yasa sai aka kawo korewa ma aka karfafe ta dan a kawar musu da wannan abin da suke zato Allah ce wa atul buyuta min abwabiha ku shigo gida da ji ta kofofin su wannan za mu iya fahimtar wato ishara ce zuwa ga cewa komai mutum zai yi to ya biyo hanyar da ake bin wannan abu a yi shi wato kai ya ce shi zai yi wani rara gefe ko sai ya yi wani shatale a kai tsaye ya nufi abin nan yi kuma hanyar da ya kamata ya yi san cewa ita ake ne akwai wasu 'yan tsurfa yan ba na iya ga yadda a yi to amma sai shi ya ɗauko wata hanya da ce shi ta haka zai to wannan kaga yana daidai da wanda ya ce duta min zuhuriya ka fito yadda ake yi ka yi wajen neman ilimi ko wajen karantarwa da ake neman ilimi ka sai da ake neman ilimi to ka bi wannan hanyar da ka kowa ya saba ita ce hanyar neman ilimi amma ka kawo wani tsarin ka daban da ya saba wani mutane kuma wanda shi ne ya fi kowane sauƙi da aka sani ana yi to kaga ka taho kamar za ka shigo gida da ta baya ko hanyar karantarwa ka canza gaba ɗaya sarar hanyar karantarwa kai wani shatale-tale to shi ma wannan zai zama <clears throat> ba ka zo wa abu ta kofarsa ba haka nan wajen karanta wajen wa'azi misali wajen faɗakarwa ka dubi kowane mutum da yadda ya kamata ka yi masa wa'azi ko ka masa faɗakarwa ko ka ja hankalinsa mutane ba za su zama daidai wajen fuskanta suka yi gaya musu abin da ya kamata su ji wani za ka iya yi masa faɗa saboda yana ka kuma kana da iko a kansa ɗanka ne ko ɗalibinka ne ko ƙaninka ne ko wannan da zai don kayi masa faɗa babu wani wani kuma ba a wannan position ɗin yake ba ba za ka yi masa faɗa ba za ka bi shi ta hanyar lalama wani jarbe ne wani mugu ne ka tashi za ka yi masa abin nan Eh, in ka ce za ka bi hanyar da za ka yi wa ɗanka ko wani abin da sai sai zama maka sai zama matsala shi kuma zai saurari ka to shi ne kowanne ka bi shi yadda ya dace shi ne wa'atul butan da abuwa biya kowa ka bi shi yadda ya dace kai masa masa nasiha ka faɗakar da shi almuhim dai a samu biyan buƙatar cikin wannan abu da aka yi sannan wannan aya tana nuna mana cewa dan abu ya zama al'ada an saba da shi ba shi ne yake nuna ya zama addini ba sabo da abu an daɗe ana yi wannan baya nuna cewa ya zama addini a gurin Allah sai idan ya samu goyon baya daga alkur'ani da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga waɗannan sun saba da wannan abu kusan ya zama musu ruwan dare a kabilu a makka da madina suna yi da cewa ƙurayshawa kamar da muka faɗa da wasu kabilu da suke da dantaka da su ba sa yi to amma sauran kabilun larabawa kuma duk suna yi ya zama ruwan dare musulunci ya zo ba a taba wannan janibin ba sai da wannan ƙabiya ta faru ta shi wannan mutumin madina da ya je yawo hajji ya dawo kuma ya shiga kofa ya shiga gidansa ta kofa da aka saba shiga to daga nan Allah subhanahu wataala ya ya saukar ya gaya mutum wannan fa ba addini suke ba ba aikin da'a ba don haka dan abu ya zama al'ada ce to kada a ce in an gane ba addini bane ba za a faɗa ba ko ba za a gyara ba a ce ayi a za a yi mutane sun daɗe an tashi iyaye da kakanni a nan da haka ne to da Allah ba zai kira wannan cewa baya daga cikin da'a na kiran sai a ce tun da dai har yanzu al'ada ko mutane suna yi to abin mutane su ci gaba da al'adarsu so da ka ita al'ada in ta dace da shari'a shi kenan sai ta zama addini sai a ci gaba da yin ta amma in ta saba wa shari'a to shi kenan komin daɗewa da aka yi ana yi ana tafiya a kanta to wajibi ne a kanta Allah subhanahu wata'ala ce wattaqullaha la'allakum tuflihun ku kiyaye ku kiyaye dokokin Allah domin ku samu rabauta wato idan kuna so ku samu ɗa'a da kuke neman ku samu ku za ku same ta ne ta hanyar bin shari'a kada ku yi wani abu sai dai idan akwai samun yarda Allah cikin wannan abu kada ku bi hanyoyin masu yin bida'a waɗanda suke ƙara wasu ayyuka a cikin aikin hajji waɗanda ba sa daga cikin shari'ar annabi Ibrahim alaihissalam watakila su mutanen abin nan su mutanen ƙuraishawa kasancewa sun fi kusa da fahimtar hanifiya ta annabi ibrahim alaihissalam watakila shi yasa ba sa yi duk da gashi su ne alhoms alhoms su ne wanda suka fi tsananin rike addinin to amma kuma tun da sun fahimci cewa wannan baya daga cikin koyarwa ta annabi ibrahim alaihissalam ya zama da su ba sa yi sauran kuma laraba da suke nesa su sai suka cewa addini ne suka ci gaba da yi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ba ta haka za ku samu rahota ba in kuna so ku samu rahota shi ne ku bi dokokin da Allah subhanahu wa ta'ala shi ku dawo ku nemi sanin abin da Allah ya ce ku yi ku bar abin da ya ce ka ku yi don haka duk aikin hajji haka ake so a yi shi ku zo an nima na suka ku kwaikwayi ayyukan hajji ku daga waje na haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan aikin haka nan sallah don haka duk wani abin da mutum zai kira shi yana tunanin kamar in yi haka ya ƙara wato ƙara wa asusun dadansa haɓaka hauhawa ko bai san cewa farin dadin da suke yi ba na tuna a satin nan wani ya yi tambaya cewa wai zai iya karanta salatin annabi a cikin tahiya abin a cikin sujada zai iya karanta salatin annabi a cikin sujada don allah ya karba addu'a sa ba na jin kai kadai ne kake san allah karba addu'a ka annabi yana so sahabbansa suna so kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana son a karba addu'ar al'ummarsa da a ce yana daga cikin abin da zai sa a karba addu'a sai a koyar kaga an koyar da kai salati a cikin tahiyya kuma annabi shi yace ai addu'a a cikin sujjada amma bai ce in zaka yi ka bude salati ba to ban san me zai sa harkar har ka ta rika maka tunanin ko ka kara to ban sani ba da na ce kara kara zai abin da kai kamata ya kara kuma dai ba annabi ne ce kara ko da na yi fatawa na ce ba komai ka kara ya kamata ya ce to malam ne ya dalilin ka kara وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ku yaƙi waɗanda suke yaƙarku ku yaƙi waɗanda suke yaƙarku don Allah wala ta ta'tadu amma kada ku ci iyaka kada ku ta'addanci inna ba la yuhibbul mu'tadin Allah baya sakin ta'adda hmm. wannan ayar kamar istidradi ne shigo da wata magana ce a cikin wata abin da ya kawo ta shine shirin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka yi na umratul qada um, umarar ramuwa da ta umara quraishawa suka hana suka hana su shiga makka cewa ba za su shiga ba har aka kawo jita-jita na cewa ma an kashe wato dan sakon annabi sallallahu alaihi wasallam shine Uthman ibn Affan hmm. ya shiga garin Makka domin ya lallashi shugabannin Qurayshawa akan su kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga aikin umara shi da mutanansa amma haka bata samu ba aka yaya ta jita-jita cewa sun kama Uthman ma sun kashe shi to a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mubaya'a shi da sahabbai akan cewa to in dai har ya tabbata an kashe Usman. to sai dai su mutu ba wanda zai koma ba wanda zai ja ba sai sun shiga garin nan sun je sai dai a kashe suna wanda ita ce ake kira bai'atul biya to bayan an yi sulhu aka ce to a dawo a sake su dawo shekara ta gaba su rama wannan umara da ba su samu sun yi ba to a daidai lokacin dole sauran musulmi su rika a cewa akwai yiwuwar su shirya musu wani wata gadar zare ko shirya musu wani makirci sun ce su shigo su tunda akwai cikin sharaɗar da aka sawa a ɗan salam da sahabbansa kowa ba za su shigo da makamai ba kowa ba zai wuce makamin da zai kara kansa ba akwai makami da aka saba riƙewa kowa ya ɗan saba ya ɗan race takobinsa a jikinsa wannan wani abu ne da ya zama al'ada kowa zai fita ya tafiya ko ina ne ko cikin gari ke yawo da ɗan takobinsa a ranti da in an kawo masa wani farmaki ko ɓarawa ko wani hukun yana da abin da zai kare kansa to sun saba yin wannan amma in za a fita yaƙi to za a ɗauki su kibiyo su ma su suka suwaye a ɗaukari wanda wanda ya nuna cewa fita za a yi faɗa to sun yi wa annabi sharaɗi shi da sahabbai cewa babu wani wanda zai ɗauki wani makami sai makamin da mutum yake rikewa don kare kansa wato wani takobi a cikin kubansa shi kadai aka yi da su shiga wannan ta sa sahabbai su suka rika tunanin akwai yiwuwar suna yi musu gadar zare ne suna musu wani tarko ne sun shiga ba makami ba komai su kuma su yi musu kofar rago su karkashe su ga annabi sallallahu alaihi da suke neman ruwa a jallu yau gashi a tsakiyarsu. to wannan ta sa sahabbai suka rika dare-dare to wannan aya ta sauka domin ta ba su izini akan cewa idan har mutanen da suka yaƙi to kar ku ji dare-dare cewa a cikin harami kuke inda aka hana faɗa ma ku zage ku yaƙe su an gane saboda haka wannan kunga ta wani bangaren yana alaka da da aikin hajji da umara a can baya kuma Allah ya magana aikin hajji ko gure mawaqitu lin linnasi wal hajj kuma aka ce aka yi magana shigowa ta bayan gida lokacin da aka dawo daga aikin hajji ko kuma aka yi mutuwa za a kai gida kun ga shigo kuma da wannan magana shi ma sai zama da ya ba shi wata alaka ita ma wannan tana da alaka da umara wanda shi ma yana daga cikin ayyuka na manasik sun ce wannan ita ce farkon ayar da ta sauka wacce ta yi ba wa sahabbai izini cewa su yi yaƙi alƙitar shi ne fito na fito daga ɓangarori guda biyu kowa ya shirya ya ɗauki makamansa yana ƙoƙarin yaga ƙarshen ɗan uwansa shi ake kira alƙitar akwai bambanci da alƙitar da alƙatar alƙatar kawai wasu su zo su farma wasu su ta kashe su ba tare da wani abu na faɗa ya haɗa su ba ba yaƙi ba ba kuma wani shi ne alƙatar da bangare guda ne yake yi amma alkital za ka ji mufa'ala ta ke mukatala to dole bangarori ne biyu kowa yana niyan ya ga shi ya yi nasara a kan ɗan'uwansa shi ya sa ake ce masa alkital to sun ce wannan ita ce awwalu ayatin nazarat fil kital ah, sa'id ibn ya rawaito daga abdullahi ɗan abbas da yake cewa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga makka ah, an fitar da النبي صلى الله عليه وسلم ان دي شيء زي ما قلت في اخره النبي ثم تبدا النبي ان لله وانا اليه راجعون لا لا لا يهلك لا يهلكنا لا لا احد ولا يهلكنا لا لا صحك كل عام في ده فت تبدا النبي ده جلسا عبد الله بن عباس يجي شيء اكو سوكر ده ايه في سوره الحج وذين الذين يقاتلون بانهم ظلموا وانما على نسل القتيل izini ga waɗanda ake yaƙar cewa ba an zalunce su kuma Allah mai ikon ya taimaka musu abubakar ya ce fa'arafku annahu sai kuma fita daga nan na cewa to lalle za a samu yaƙi ya kaure tsakanin su su musulmi da suke ruwa hijira zuwa madina da kuma da kuma da suke maka to ibnu abbas yake cewa wannan aya ta cikin suratul hajj ita ce awwalu ayatin nazalat fil kitab ita ce farkon ayar da ta sauka game da yaki ko kuma wannan magana ita ce tafirin jari ba magana farko ba domin magana domin wannan ayar da muka karanta wa qatilu fi sabilillahi yuqatilunakum wannan aya ce madaniya sura suratul baqara tana da cikin karshe karshen surori da aka saukar kamar yadda za ku komawa baya za ku ji da aka saukar a abin nan ayar karshe ma da ta sauka a ƙwa'ani tana cikin suratul bakara sauraka sura ce madaniya wannan kuma a cikin suratul hajji suratul hajji sura ce makkiya sauraka cikin suratul hajji an yi maganar an ba wa mu'minai su tashi su kare kansu saboda an zalunce su sauraka kaga ita ce za ta zama farkon ayar da aka saukar a kan yaƙi ba ayar da muka karanta yanzu ba wannan shi ne abin da ibn al-arabi al-maliki a cikin littafinsa a kamar ya rinjayar kuma kamar da muka ce ita wannan ayar ta sauka bayan abin da ya faru na hudaybiya daga abin da ya faru na hudaybiya shekara ta shida a shekara ta shida wancan kuma aya tun a makka kafin ma a yi hijira ta sauka don haka ita ce za ta zama ayar farko da allah subhanahu wataala ya yi maganar yaƙi a ciki a ayoyin wannan aya da kuma wasu ayoyi da za su zo a nan gaba masu yawa har zuwa aya ta 195 za mu ga suna magana ne akan yaƙi tsakanin musulmi da aka zalunta da kuma waɗanda suka zalunce su a nan yana da kyau musancewa akwai ƙage da yarfe da ‘yan cira addini suka rika yi wa musulunci tun jimawa cewa addinin musulunci da ƙarfi yaya da ƙarfin tuwo cewa ba mutane sun karba addinin musulunci bane dan sun gamsu da hujjojin da suke ciki a dan an nuna musu takobi an tsaya an yake su sannan sai suka yi imani saboda saboda tsoron kada a kashe su wannan ne da suka yi ta yi ita cewa wasu daga cikinsu sun karyata a su kansu don sun san tarihi yadda kasashen da suka shiga musulunci masu ɗimbin yawa a duniya waɗanda ba yaƙi ne shiga da su musulunci ba ko mu nan shaida ne ba wani wanda ya zo yaƙi muka zama musulunci Eh, za a lafiya lafiya haka aka zo su kai aka yi bayanin addinin musulunci kuma kuma karɓi musulunci daga ƙabilun wangarawa ba wani ba wangare da zuwa ke su saurata sun zo da harkar kasuwancin su aka ga irin abubuwa da ke tare da su da irin kiyar da suke nuna wa halaye na kwarai da ake gani tare da su aka yi sha'awar addinin su aka karba. to haka za ka yi musulmin kasashe da yawa da fi wasu kasar indonesia da ta kowace kasa yanzu da musulmi za ka samu baya kasa a kai ba ba wanda zai ce baka an je an yaki mutanen kudu sai da suka karfi musulunci ka ɗauki mutanen filifin za ka ce zuwa aka aka yaƙi suka karɓi musulunci to suna nan da yawa a duniya wanda ba ya kasu aka yi ba kawai sun fahimci musulunci addini ne na gaskiya suka kuma yadda da shi suka gamsu da hujjojinsa za ga waccan magana cewa musulmi sun karsun wato sun yada musulunci ne da karfin takobi da karfin tuwo da wadda magana ce ta batanci don a nuna cewa addini musulunci ba addini ne da ya gino akan gamsar da 'ya'yansa ba ah, idan muka duba tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam kakan za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama tun farko ba wai ya zo ne domin ya shiga fada da waɗanda suka saba masa za mu ga karan farko ya zauna a cikin ya zauna a cikin larabawa kafin a aiko shi an yabe shi da kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u ba wanda ya taɓa cewa yana kuka da annabi sallallahu alaihi wasallama kan ya ya tuce shi har shi kan kansa yake musu hujja da wannan kallabi su fi ku umran min qabli afala ta'qilu na zauna da shekaru a cikin kafin in ce muku Allah ya aiko ni wannan ba zai sa ku yi hankali ba ba za su sa ku tunani ba am lam ya'rifu rasulahum fa hum lahu mukiru ki ba su san manzan nasu bane yanzu suna nuna rashin sani gare shi ai sun san shi sun san wane ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a cikin su shekara 40 kafin ai masa wahayi Allah subhanahu wataala ya aiko masa mala'ika ta biyu yana cikin kogon hira yana yana yana zaune yana tunanin halin da mutane suke ciki da kauracewa irin kasar ta da yake gani a cikin al'umma Allah ya aiko mala'ika jibril da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم wannan wahayi shi kansa mufaja'a ce a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi shi kansa bai yi tunanin cewa za a aiko masa da wani mala'ika ya ba shi yasa a lokacin ya rufe biyu rikici har yanzu ya sami khadija yana faɗa mata irin abin da ya gani wanda har ta ɗauke shi ta kai shi wurin abin da ɗan wafanta waraka ibn naufal wanda shi kuma kasancewar ya karanta ya karanta littafin injila da taura ya ga abubuwa da suka shafi annabta ya yi masa bushara da cewa zai zama annabi amma kuma ya gaya masa cewa wannan abin da ka zo da shi na gyara to sai ka gaba da kalubale sai ta kai duk yadda ake son ka ake bararinka ake dokinka ake girmama ka sai an kore ka kai da mutanen ka wannan abin ya bawa annabi mamaki ya ce awa mafurji ya hu yanzu su mutanen da suke so na sai su kore annabi ya ya shi abin nan waraka yake cewa ai babu wani da ya taba zuwa da abin da zaka zo da shi yanzu kuma ya zauna lafiya da mutanen sa saboda sai an yi gaba da shi don haka ya shirya wa annabi sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa cewa ya samu zuciyarsa cewa akwai wani abin da yake fuskantar sanan gaba kuma hanyar da take gaban sa hanya ce ta baya da tsawo don kada ya saki jiki ya dauka shi kenan komai ya tsaya a nan to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara shigo hanyar da'awa cikin irin wannan yanayi ya fara shigo hanyar da'awa wanda mataki na farko shine matakin ne isar da wannan sakon da Allah subhanahu ta'ala ya gaya masa ce ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fadhahir wa nusa fa'al wa la tamnun tastaghfir shi shine matakin farko da aka fara cewa ka tashi kai wannan sakon da muka baka tashi ka gaya wa mutane na ya fara kirawo mutane da suka fi kusanci da shi yana isa musu da sakon ubangiji har aka samu asabiqun al sun musulunta sun karba addini a hannunsa a farkon su Abubakar radiyallahu ta'ala a cikin mazaje sannan cikin yara Ali ibn Abi Talib cikin bayi kuma Zaid ibn a sannan duk wannan bayan Khadija don Khadija ita ce farkon wacce ta yi imani da shi ta hanyar sayyidina abubakar mutane da yawa suka yi imani yawancin al'asharatul bashirin bil janna sun musulunta ne ta hannun sayyidina abubakar Umar ibn Affan Abdurrahman ibn Auf Abu Ubaida Amir ibn Jarrah Al-Hafiz Ubaidillah Zubair ibn Awwam Sa'd ibn Abi Waɗannan duk suna cikin waɗanda suka musulunta ta hanyar sai na abubakar ko daga lokacin musulunci ya fara yaduwa ta hanyar da awa ta da da'awa ta ko a kira wannan a kira wannan a kira wannan babu wata hayaniya babu fitowa a yi gangami kowane a je a sami shi a gida a gaya masa wannan shine marhalar sirriya da ake fara marhalar sirriya abinda take nufi ba ana nufin ana zuwa ana yin abun a asirce bane ana nufin kun mutane ake yi har Allah kuma ya kira annabi sallallahu alaihi ya ce wa anzir ashirata kal ne mutu ka fasa ko cikin dangin ka na kurkusa inda ya hau dutsen a jamar abu kubais inda ya yi kuwa ya kirawo babbannin sa ya kirawo yarsa ya kira duk wasu da kusa da shi ya ce ga abin da Allah subhanahu ta'ala ya aiko shi da shi to wannan ita ce marhala ta farko kauli na farko abinda zango na biyu shine yanzu ya fito dukkan wani mushriki da yake makka ya kamata ya samu wannan sabo lati fasda bi ma tawfi ka fasa abinda aka umarce ka da shi ka fito ka bayyana kowa ya ci to anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yayi kira kowa da kowa wanda ma bai samu zuwa bai turo sa da su abu abu abu lahab suka zo har ma abu lahab ya shiga cewa tabban laka ali hadha jama'atan eh yanzu dan wannan da mun ka tara mu dan ka ce kai manzon Allah ne wanda Allah ya saukar da da aya da sura a cikin alkur'ani wacce take kwankwasa sashi da matarsa wacce da abi lahab watan ma abna an ya wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa ba'dahu malaka hatab fi dinin habbun min masad to daga nan ne kowar mai ta fara da daga wannan annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ba su da wani makami a hannunsu da ƙur'ani. ƙur'ani suke karantawa ƙwarar shawo kuma suke da komai suke da makamai suke da waɗanda wawaye duk suna nasu ne duk wawaye maka yana tare da su abuja suna tare da su abuja annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta jihadin su da alƙur'ani da alƙur'ani ya tayin wannan jihadi ana karanta musu ayoyi suna ji to amma ayoyin da ake karanta a lokacin kamar bulala ce ake shaƙa musu bai zafin gaske su kuma a lokacin ba su da abin da za su iya kare kansu daga wannan gudanar da suke don haka suke ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsake a kansu kamar yanzu misali a ce wani da kullu humazatin lumaza wanda zai jama'a da mu'addad ya hasabu anna malahu akhlada kalla da yi badanna bil khutba wa ma adraka bil ta hadallahi muqal shi. ana maganar wani mai zunde mai abin da kyaface wani mai tara dukiya ya koyi ya ƙi ya taimaka wa kowa Ko duk wasu manyan masu kuɗi a cikin maka za su ce su ake kasar mai kaza a duba a jimar asiri ba a faɗi sunansa ba amma da ya fi sahabi yana karantawa wani nan bawa haka yana karanta sai ce da shi sai ya samu lalata dukansu fala ku kan mukaddibi wa dole ku mu turhim farihim wa la amma kull shari'a da shay'in wallahi ma da mutalin ba'da zalika zamir ka ga wannan sifofi ne biya wannan sifofi da Allah subhanahu wataala ya sifanta wani da ba a ce ga sunan shi ba amma da gaji shi ya san da shi فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستجلبهم من حيث وأملي له إن كيف دليات يا سل شيئك ذرني ومن خلقت وحيدا فجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد وذرني والمكذبين اولو النعمه ومهلهم قليلا ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غشه واذى to waɗannan bulaloli da suke zuba a bayan manya-manyan jimajiman ƙurashawa dole za su sa ba za su kyala annabi salam-salam wasallam haka idan mutum suka je karanta karanta wannan sai duka zo ga annabi salam-salam ana kuka cewa gashi wani ya ji rauni wani an tashi shi wani kaza wani kaza wasu ma har aka fara kashe su a cikin irin wannan yanayi amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu kamar yadda cikin sunan nasa'i ku fu aydiyakum wa aqimu salah ku kame hannunku ku tsayar da sallah kar ku taba kowa wannan ta sa da wuya ta yi wuya musulmi suka fara hijira suka yi hijira har sau biyu zuwa zuwa habasha zuwa habasha habasha a ethiopia yanzu amma ba ethiopia da eritrea yanzu wurin da aka yi hijira kusan da eritrean da soviet da kasa ɗaya ce ce basu daga baya saboda nan bangaren musulmi sun fi wa duk da dai har yadda mulki yana hannun wanda ba musulmi ba sai suka bange a kafa ƙasar eritrea to wani yanki na eritrea a nan ne yankin shi na jashi yake wanda musulmi suka hijira ba ma yawanci muka ce habasha muka ce ethiopia to ana tafiya kan wani ethiopia da muke hawan jirgin su ba ba su ba wanda ba su da jirgin to suka yi hijira zuwa da najashi saboda kyakkyawar zaton da annabi sallallahu alaihi wasallam haka annabi sallallahu alaihi wasallam zauna shekara goma sha uku yana ta shan wahala shi da sahabbansa aka taɓa sa masu takunkumi ba a garin maka. ba za a sayar musu ba za a sayar da gare su ba za a aure musu ba za a aure su ba ba za a ba su gurin zama ba can suka koma tsakanin duwar wato aka juyo su ana kun wani wanda yake tare da annabi sallallahu alaihi wasallam can aka maida da shi sai da ta kai suna cin suna cin ganyayyaki suna tona kasa abin da suka samu su ci an yi musu wannan takunkumi shekara uku aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka annabi ya taba cewa a je a kama a kai wani hari ba ko a dauki makami ko a yana annabi ya taba yi masa a haka a haka aka zauna har ta kai gani da iskar da ci saboda yunwa daga nan Allah subhanahu wataala yawa annabi hijir da izini shi da sabon su cewa su hijira koma madina da ana ce mata sirif bayan sun yi hijira aka mai kira ta annabi kira ta almadina ta koma almadina ko ba wani ta zama ita ce darul islam annabi ya kafa kasarsa da daularsa don haka kaga jihadin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a makka jihadi ne na tabligh na inza na da'awa gargadi da isarwa da kira zuwa ga musulunci za mu ga ayoyi yawa abin da suke nuna kenan fadakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id fadakkir inma anta mudakkir lasta alaihim bi musaytir واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه موئلا متحدا ولن تنتج من دونه ملتحدا نعم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد بنية الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان عنه فردا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر to haka alƙur'ani ta yi ta zuba sautinsa ya ta gami cikin sassanin maka wanda ya sa yawa suka tsayawa sauraron su wanda har ya tsorata manya-manyan kafirai suka rika ganin cewa in aka bari a annabi da sabon su suka bari karanta qur'ani dan kawai to za su rasa mutanen su shi ne Allah ya gaya mana cewa sun ba da izini cewa sun ba da umarni cewa yi ta kakaci da hayaniya duk sanda suka za a karanta qur'ani su ta tare rigima yi hayaniya a yi rigima a tashi a tashi ta a tashi abin karatun وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تتقون gargare suka ce kada ku saurari wannan alkur'ani ku yi hayaniya don ku yi galaba don ku yi nasara to amma ina alkur'ani duk da haka yana ta shiga cikin su za ka wannan marhala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu cikin garin maka marhala ce ta jihadi da alkur'ani ce da kasarafu sarrafna bainahum li yadhakkaru fa aba an-nas fa aba aktharu nas illa kufura ce walau shi'na la ba'athna fi kulli qaryatin nadhira fa la tukathirina wa jahidhum bihi jihadi kabira to za mu ga wajahidhum bihi ana nufin jihadi da alqur'ani kuma Allah ya kira wannan jihadi da cewa shine babban jihadi babban jihadi karantar da alqur'ani da sanar da mutane da sakon da yake ci alqur'ani don fito da shi mutane su fahimce shi ba ba karanta shi kamar waƙe ba kenan a yi bayanin mutane su gane wani shine mafi girman jihadi haka Allah ya kira shi wajahidhum bihi ay bil jihadin kabira sannan aka zo mataki na haƙurƙurtarwa a yi ta haƙuri duk wanda ya cuta a ƙyale shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ta gaya wa musulmi cewa irin wannan jarraba ba su kaɗai Allah ya musu ya yi mu haka ba waɗanda suka gabace su cikin annabawa da mabiyansu sun gama da irin wannan jarraba alif nasi. A yi hal ko an yi yaqulu amanna wa qad yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falyaalamanna Allahu alladhina sadaqu wa ya ya'lamanna al-kadhibin Allah ya ce mutane suna zaton a kyale haka nan ba tare da jarraba ba ba tare da an jarrabe su ba da ce mun jarrabe waɗanda suka gabace su Allah ya haka ne don ya tantance waɗanda suka yi gaskiya da waɗanda suke makaryata har Allah da ce wa man jahara fa inna ma yujahidu nafsihi inna Allah la yudhi'u ala al-alamin to kaga wannan jihadi da aka san musulmi a wannan yanayi shine jihadi da yayi na haƙuri da da durewa abin da yake gani ko yake ji na cutarwa daga مكياسا وابتدع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تقف في ضيق مما ينكرون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخدمك الذين لا يؤمنون فاصبر كما صبر أول العاشر من الرسل ولا تستعجل لهم وحكى الله يتكرا ستشوى يا حقولي يا حقولي يا حقولي يا حقولي كان إلى مدى بدا يكي جنب ويكي جيدة كما انسان نعم سيأكدوا matakin da aka yi izini cewa su tashi su kara kansu bayan annabi ya yi hijira ya koma madina wannan hijirar da ya kyale wa mutanen makka kasar ba ta sa sun kyale shi da su kun san su ta farko zuwa Abasha, da hijirar sahabarsa na farko zuwa Abasha da ta biyu kun gaida suka aika 'yan saƙonni akan aje a dawo musu da musulman da suka fi can saboda dai su kama su gaba da azabtar da su don haka warewa da annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa sun kyale shi ba suna cikin shirye-shirye da take-taken yadda za su kawo masa hari har madina su haɗa kai da sauran waɗanda za su ba su goyon baya cikin kafirai da mushrikai kila ma su haɗa kai da ahlul kitab yahudawa da suke nan cikin garin makka akan amurkushe annabi sallallahu alaihi wasallam to dole ne annabi sallallahu alaihi wasallama ah, da sahabbansa su yi shirin da za su kare kansu don kuma an kai wani yanayi da ba za su zauna ba kuma su ta fuskantar irin wannan hali alhalin sun kafa tasu daular yanzu ba a ƙarƙashin daular wani suke ba suna ƙarƙashin daular su take da tsari wanda suke bi to kaga a wannan yanayi sun samu shugabanci sun samu ƙasa kamar a ce ƙasa ce ta kafu kuma wata ƙasa ta ce za ta zo ta ci gaba da yakarta kaga babu wata wani addini ko wata doka da za ta hana wannan kafar kasa ta tashi ta kare kanta wanda misali sun sai ya samu kansa a cikin wannan yanayi shi ne allah ya saukar da ayar ta ba su dama cewa su tashi su kare kansu ita ce ayar cikin tsohon alhaj wata yadda dina yi kata nuna daga yi kata nuna waɗanda ake yi a kasu da yana mun zuri an faza mun ce wanda ba ala nasiru na kadir kuma allah na da ikon taimaka musu sauraka allah ya faɗi da mini da zai tashi su kare kansu zalunci da aka yi musu wannan ita ce marhala ta gaba da Allah subhanahu wata'ala ya ya umarce ko marhala ta kitali marhala ta kitali ita ce marhalar da su da muka roka da karatun mai zo kanta ita ce su tashi su yaƙi waɗanda suke a kasu su yaƙi waɗanda suke a kasu قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا wanda ita ce ayar da za mu shiga tafsirin ta da kuma maganganun da malamai suka yi akai insha Allah abinda kake da daidai Allah za mu bada a cikin wannan sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh